na yi wa masarautar mai martaba sarkin kano wa'azi da muka je wa'azin kano ya turo mana farfesa ya zo gurin na ce wannan masarautar ta musulunci ce ba gurin baradda baka ba ne haka ne tsakaninmu da allah a tsarin musulunci za a iya naɗa mace sarki za a iya naɗa mace ta je ta jagoranci hakiman musulmi idan aka yi haka an yi daidai ko an yi laifi tsakani da allah satar da inyamurai suka yi wa 'ya'yan musulmi a kano da jos da sokoto laifin iyayen 'ya'yan ne ko laifin wanda suka yi satar a shari'ar musulunci za a ce a je a kama talakawan su za a ɗaure a bar inyamuran in mutum ya faɗa haka ya rikito wa kansa bala'i ko ya yi kirki to a duba gaba a duba baya bayan haka daidai ne mutum kana da ya ko ya'ya mata ka ce mijinki ya miki ba daidai ba ki mare shi islam ne daidai ne ka ce mata ka tabi miji a rijali na ala nisa a ina aka ajiye shi jama'a taba Allah ba za a yi a yi nasara ba to da jini a baki ake zubar da farin yau sarkin da aka ce na taya shi manna jawaban da ya yi a ciki akwai tauhidi ya nuna ya karba sarkin da ya hau na taya shi murna sun yi jawabai masu kyau wanda yake layin musulunci na yabawa kanawa da ba ku kakkashe ku ba wayannan sarakunan da wanda aka naɗan da na da da duk ba su ne sarkin kano ba wata ran kuma ba su ba so da ku zauna da danginku lafiya mai alfarma sarkin musulmi ina maka jajan damoyin da suke faruwa a masarautu allah ya ƙara taimakonka da jagoranci a gaya wa sarakunan musulunci barar da baka ba naku ba ne mu musulmi ne ba kafirai ba ne mazaje ake naɗawa ba mata ba kar ku bi ta turawa allah zai taimake mu allah ya ƙara wa mai alfarma sarkin musulmi alfarma allah ya tsaye mana sarakuna